ara'aita ba ni labari inda tarka tasbiyati amdan ko in taraka tasbiyata amdan idan mutum mafarauci ne ya saki dabba ya ƙi yin bismillah da gangan da gangan ce da gangan kala hada قال هذا ce, الذبيحة ai wannan daidai ike da yanka idan nasiya tasmiyata idan mutum ya manta bismillah fa huwa kaman nasiya tasmiyata ala dhabihati ya tashi cunnawa sai ya manta bai yi bismillah ba sai ya cunna ya ce daidai ne kaman mutumin da ya zo yanka ne ya manta bismillah za ta raka tasmiyata amidan idan ku mutum ya bar bismillah da gangan kai idan littafi ba da kai nake ba wanda zake da shi zan nake littafi da littafin kai ka kawai ga eh, wannan nake magana kamar kan kusa mana domin kada je kai wuce ba a sai kai zaka tura masa saboda gata hmm? hmm? to shi kenan ba zan shiga tsakanin gobe دعانا يا كوما يا جبرون دعانا كيف يا فاتو ما نعم ما شاء الله كان وإذا ترك التثنية عامدا يموت يبر بسم الله دعانا عند الإرسال فهو كمن ترك التثنية عند الذبيحة كمر وندي بسم الله نوريانك فلا يأكله نعم Hmm. To ba shi ne ba irin tambayan Abdulsalam. Shi ne aiki, to ba ya ce in kamanta za ka ce ba? To shi wannan ba ne ba ce san milla kai ka ce in ka zo ci ba za ka bismillah ba ko ba ko ba na yanka ba ba in za ka ce za ka ce bismillah ba. Ko sai an ce maka ka yi bismillah ita ce makafin wacce bismillah da baka yi ba shi kenan ta dawo a matsayin ka na fakihi. ka zama katako hmm? ina ba ka gane jikar sai da aka mata rere an ce na bar bismillah ah ya na manta bismillah yanzu ya za a yi me ya hukunci ice kai bismillah ka ci sai ka ce ban gane ba hmm? a'a ba sai an bayyana ba ko a zuciya ka yi ai ba mutum ne zai hukunta mutum ne zai hukunta kansa ba za a bashi da addinin sa ba yawwa da gangan wancan ya bari kaga a zuciyarsa ne ya bari bismillah ce to ba ba go shi da kace to kai mutum kan yi aiki ai zai tambaya akan abin da na kin bismillah ina sani da gangan kawai na sunaka yaya in ci a je kakkaci amma mantuwa ai in ka lura wani ba zai hukunta da sai dai kai ka hukunta kanka gaskiya yayin da na saki karen nan na manta ban ce a lokacin da na saki karen nan ina sani kawai na na kama wa kare na kirari na sake shi ina sani na haka sai ka to kanka ci sannan kuma aka ce ba za a ce ba sannan sai ki shi kenan ku kai wa karen ka kirari ka sake shi da gangan ije kam kaga ba za ka ce da da in ka ce da shi kai da Allah shi ya ce na ba kai kuma zunubi na kanka gobe kiyama za ka shigo hannu kaga ina daga cikin cin amanan farauta ai musamman kaga wanda ke sana'a da farauta Madan malaman ba ba kwasa ne mu ma yanzu ba yanzu muke jin abun ba To sannan kuma aikanta a ƙa'ida alaji duk nan ya kamata mafarauta ne. Domin ba farautar na ba ba ba wannan ‘yan daba da kake kalo su ne mafarauta Wanda ‘yan iskan gari, wannan ‘yan iskan gari sun ga mai zuwa daji barde ne sai suka zo cin ga suka nuna mu ne masu zuwa daji, mu ne baraɗe, mu ne mene kaza kaza. Kuma duk ƙarya ne in aka je aka buɗa ba komai ne ba su. Shi yasa kaga ai matacce ne ya tadda matacce. kaga malamai da suka mutu yanzu ana magana malamai zai ce in za ku yi wazi ku nemi yan daba su kare ku kun ce laya ba kyau kun ce guru ba kyau kun ce tsari ba kyau sannan kun kun kira su kare ku aya ogan farko da ya kafa wannan kungiyar ba haka ke shi farkon wanda ya jagoranci tafiyan ko an ki ko an so wannan bawan Allah ya yi aiki mu sai dai ku ta Allah ya saka masa tun da zai fito iya gaskiyarsa yake inda zaka gano gaskiyarsa ba da baki ne ba ina fa wa'azi ana harbe mutane ana ajiye gawa shi aka ci gaba da wa'azi. masu ma harbin yan sanda ne sun ana wa'azi yana wa'azi duk wa'azin yalwancan da ana wa'azin ana yi ana yi a ɗauko gawan ɗan agaji ko an harbe shi yace a ajiye shi na kawai sai an gama ma wa'azin tukuna shi ma yana jiran harbi wannan kaga zai dawo maka yanda ba? malam bello eh da gaske yake yi shirye yake a tuɓe a yi dambace shirye yake shi ma zai ɗauki mataki ja gaba zama je ya za ya ce wani istifan ɗan daudu ɗan daudu ya zama shugaba kawai inda zai burge sai zai shiga cikin mata ya karare ya sayi abin da yake yi cali kansa sai dai wuce shawartar da gaske ke yana wa'azin karyatawa da juya yana kuka a ƙarshe dai aka yi daga burin a'a menene a'a yan sandan kan ne kan ne ta ɗauko yan sanda ta zo ta turo su kasan suna son fidda yan sanda kuma dai haka maganar ta tafi tun da lokacin rikicin da ke gaban shi ya ishe shi Biyansa sa ake kawai fa ba mai taimakon kuma ka san ɗabi'an mutane sai dai a bi ka ya maka tafi in an ganka da abuwa ce babu in an ganka da abin ce to babu kwana na muna binka maza zama da bahaushe ne ko kuma dai addini musulunci ya samu mutanen farko kowa in shigo addinin taimako ya zo yi kuma gaskiya lokacin da aka fara wazi na ma'anar da gaskiya ke lokacin in za mu fita wazi dama kowa kawai ya fita shahada ne ko idawo ko ya mutu ana wa'azi ana harbi kana jin bindiga na ta ta ce da mu to kaga irin wa'annan kaga sune wa'anda za su fita ainihin abin nan yana yana in ka ka na ganye yana magana yana magana ya juya yi da hausa yi da fulatanci yi da turanci koma yana cewa eh, abin da ake kalo ya yi da turanci to kai baka iya turanci ba shi kenan yana cewa sai yanzu in bi magana malaya ko guru na daina ka muku aya na daina ka muku hadisi dole da na gaba ake sanin zurfin ruwa ko da ka zo Allah baka baiwan ka fi shi ka ninka amma dai ka koyi yadda yi in dai maganan guru ne laya ta daina kawo muku yaƙi na daina kawo muku aya na daina kawo muku hadisi abin da ke cutar da ku ba ku je kun yaƙi ba eh kawo misali na ce na san kar ko yanzu ka ɗauka kasar ɗin za ka je na ce shi ɗin nan ya ɗauko gawa layu ne da menene ta abin a jikin gawan amma harfashi da ya same shi malla ya masa fata-fata suka ɗauko shi suka ɗauko ga suna ba su da iyaka wannan ne zai da inda ba su kare shi eh? malam baba ai idan ana tafiya ne abin da ake kallo sadaka da take shigowa sadaka da take ko faɗa da ka yakan kuɗi ne sadakokin da ke ba jarun sakan ake magana ba ina sadaka take yace an baka sadaka baka ba mu ba an kawo sadaka baka ba mu ba maganan adito mun haka dai mun kore ka a naɗa wani kai makaci naka zai sauƙaƙe haka lamarin nan namu yake ta tafiya ba abun ka ce ka daina addini ba eh haka akwai akwai zuga dama mutane lalatattu ne za ni ke allage tattar da mu je mu yakin ruwa ya tadda sakaina dallo runduna ce ta ruwa ta taho ta tadda sakaina ko ta tadda soson nan na rediyo da ake sawa hajji rundunan ruwa ne ya malalo ya taho sai ga sakaina yaya ce shi na ke za ni ke ta tadda muke. dama yana son ya balle matsoraci ne babu yadda zai yana son aikata kaza ba zai iya ba sai ga wani ya zo dandana sai su ba ka ganin lokaci korarru ka fallami ne ka kori ne ka kori su koma su haɗe ma sai su dawo su yaƙe ka mutane kuma ikon Allah su saurare su ba su duba wane nan asali da abin da ya aka sallame shi wane nan ga abin da ya aka sallame shi ke to shi kenan ba dai ka kore mu ba to mu ma mun sha alwashi sai mun ruso ka na kusa da kai sai maka irin yan shi'a to yanzu ya za a yi za ka ba mu mu ka ba ga mu mu mu Ta kaga da shan sun gudu sun bakka karban da sun gudu sun bakka to mu kuma ba. yanzu ga yadda muke so ka dinga yi in ku ba haka ba mu ma mu tafi inda za mu yi to in ba saba sai ka ce za ka ba su ta kuma ku wuce ina jiran ranar da abin zai tsaya gaba ɗaya man kama gaba nan in dai ba za a yi gaskiya ba to a ware to haka muskilolin suke cince an koma abin masu guru da laya ne kuma suke karewa mun san gama kafin a je sai sun yi abin da za su yi tukuna kaga ka zo daga wata rana ka ce to ba za a yi ba tauri ba daga ce to duk kidan haram ne amma banda da tauri duk layin haram ne sai dai kana zuwa farauta kago an yi ba yi ba to ko in ba haka ba dole sai a fita dole sai an koma an yi rayuwa irin ta sabai kowanne mutum ya zama karanci dai ko da bai je aiki so samu ya ce ka je ko soja ko dan ko dai kai aikin jami'an nan na boye da na wane ne ka je dai ka san duk wanda yake ana gurza shi sai rasa inda tsatsai wasu suna mutu a wurin horarwa to irin su ne suka da su ne za a dide da su amma man shanu shi ma na wannan zamani yana jin rana narkewa zai ba da irin wa'in ake addini ba sai dai an yi dai irin wannan ne a je a yi wa mata wa'azi a samu sadaka a yi wa mata wa'azi a samu sadaka a tattara mu ci abinci shi kenan a samu motocin da za a hau a samu mene da za a yi fala ya kulu qultu ara'aita in arsala kalbahu in ya sako karansa ala jama'ati soidin akan namun daji kila kawai sai ga garke sai ga garken bareyi in shaho ne sai ga garken zabi ya hmm, eh, zabi ba garke ake cewa ba wanda ba shi da hausan taƙi lam yurid wahidan huma. naman ga sunan bai rufi ɗaya daga cikinsu ba dole aka kawai dai ya saki karansa ko ya saki eh, shahonsa kama shi fa ha kulla wannan dama ya mace su gaba ɗaya au za ba'daha yaya nan za a ci tunda baka ware wannan daga wancan ba Kala na Malik. Ja wannan magana mun tambayi Malik. Abunda ba su tambaya ba baya faɗi. Abunda suka tambaya ya faɗi. Abunda ba su tambaya ba bai ce yi eh, to Malik zai bai ce mana komai ba amma ni na fahimto saboda kaza saboda kaza kaza kaza ne. An illazi yirsalu ba'dahu me sakin musamman shahonsa ala jama'atin min at tun da zai idan ka je ka shiga kamar yanzu da sassafe na ka zaga garken zabi kawa ba tawaga tawaga mutane ne yo tawaga yi don kalman dai kalman ce amma ba su zabi ake ce ba sawa in ka je ka kiwon zabi ke Eh? eh ai shi ne ai wurin kiwon ne ka je ka bi ka dinga jin zabe in suka tada lalata sai ka gama kiwon ka kai dai baka iya gano wan ba wayo ne ba haka a tare a wuri guda ɗaya ka bi ka bi su kwan ba kuma za ka taro su ba ka hana su a inda duk suka yi kana bi su yi ɗaiɗai su yi wane ne ka koma ka fake ka yi wane ne To idan suka tada ya suka fuskanci lalle yau ka bi su sai su yi kwam a wuri ɗaya ba asalin inda suke kwam ba. Sai su taron suka tatsi na su fara kyarkyara kafin ka jima da sun yi kwam sun su yi kwam a wurin ka ɗebi dai ka ɗebi na ranar. Zabin nan sun fi oh, sati suna kwai ba san inda kwan yake ba. Gobe wani ma ya sake komawa. A haka ran da ka gano su kwarya za ka shigo. ai kuma gano ai ko gano wanne kafin ka gano in ka gano ka kai mai wayo kana iya shekara ƙarshen sa sakin ishe to zabo ko ta ishe ai kuma abu ya ɓaci ala jama'atin min at-tayri wa huwa eh, wa huwa yanwi ma akhadha minha fa ya'khudhu ahaduha wa huwa yanwi yana mai niyyar ma ukhidha minha abunda karen ko babu din ya sha fa ya'khudhu ahadaha aw yara jama'a min at-tayr yanwiha fa wahidan ya niyya ya samu daya minha So, ko da can harbi mayan harbi yana iya auna shi an harbi tsuntsu biyu da dutse ɗaya wannan sai da kibiya ɗaya to amma yanzu kaga an inda ka samu tsawurin ci gaba bindiga ce wannan mai ƙanana ƙanana ana ce musu yayyama in aka je aka sa abun da aka sa aka ɗauko yayyama aka zuba aka ɗauko wani ne aka zo aka sa toho aka toshe a an riga an gama daka tun farko in an riga aka daka aka sa yayyama aka daka ta da iya tashi ga an gama dakawa wasu ne za a watsa su so sama sama a ɗakwa tsohon asa can dama ka riga ka sa wutarka ka tsaya kawai kana ɗage da shi kana yawo to in kai sa an saka wata eh, ya ga an kama sun samu zabi da yawa eh to eh <laughs> sai da kashi da kashi to ai mamai zai ka ba ga wata tunda ‘yan ƙanana ƙanana da su iya harfafa. Ya ya girma, eh ya buru buru sun kala kala akwai ƙanana, eh akwai kuma ai suna yi da kansu. Su masu masu suna baushaye suna yin su da kansu. Dalma ce in ka sayo ka zo ka narkar ka zuba kai ka sai ka yi su. Wahidan minha. to kaga aka sake da to amma ta zama akwai mai katon mansashin nan wanda suke ciki da yawa ga su a ciki to shi ma dai inda dan nisa in ya fashe watsewa yake in kai isa sai ka sai ka mai maka da yawa wahidan minna qala maliku kaga ga nama kun dan kuna son nama amma ba dama karshen ta zo kaga irin wannan yan daban na birni sai da su kama mage suke hakkare suke ci in suka samu dan kuikuyo sa su sayar sai su gutsa da kan ko su yanke baki sai ce bush bushmit ne kaga tun da aka yi masa da turanci to nama ne mai kyau ta hmm? yi allai sauraki komai na damfara komai na damfara duk inda ka tsaya ka kalli shi da kyau sai ka gajabin ciki ya fi yawa to haka duk wanda yake fita ina wannan ina mai ne aka kaga ba zai zama ba zai zama kiyon faro ba alal akalli an firgita shi zai iya tserewa wancan ko sai dai ka gudu ka kai ɗayan ka sake zuwa ka ɗauki ɗan أو يرى جماعة من الطير ينويها فيصيب واحدا Kala maliki مالك يقوله فهذا يدلك على أنه إن صادها عند آه، ذي فرش يصدك كلها فلا بأس بأكلها كلها قال وقال مالك إذا أصاب في رميته اثنين إن يسام بيو أحربينسا منها أقلهما قال ولقد سألناه عن الجماعتين mun tambaye shi daga jama'a guda biyu min at-tayri takunani e, fil hawa kaga an suka yi sai ki katare su da harbi daga daga ga ka belbelu sun jero wanda tsaye ne manya manya masu tashi sama dinya ko ai kuma kasa kasa take dinya kasa kasa take hmm? wala ko alle baushe baushe kai labari kake ji a gida amma dai da ganin idon ka alaman ka shiga daji kaga idon ka bai zama da idon Abdullahi hmm? nam hawa zarai ana iya to wajen tarban ana iya har gitsa ka farbo biyu haka ai sa karin magana akan yi da hausa ko amma aka ga yaren mafarauta ne ya je ya harbo tsuntsu biyu da dutse ɗaya kaga yaren mafarauta ne بعضهما فوق بعض فيرمي وهو وهو يريد الجماعتين جميعا يريد ما أصاب منها أيأكله قال قال لي مالك ما أصاب من الجماعتين جميعا أقله أتو يا أسوان يو يو أسوان لا بيا لا بيا إيه إيه bismillah ne tunda ai gaba da garken kaiwa kaiwa garken kaiwa gaba da da haka wai baka gani ba idan wane ne dokin imrul kais shi in ya bi bauna ta gaban jike kashe tukuna in ya zuba fafafafafafa dokin nan nasa ya wuce sauran ya samu na gaba imma ke daga da jiyo kan sauran ba su zuwa ko'ina kafin nan ogan ya iso ya harbari wannan ya hambari wannan gaba ɗaya haɗe su ba shi ne farautar da taɓa yi bai taɓa yi girinta ba yau ai gari kawai ya gama kuma koma gindin bishiya yana wasa doki zaura eh. za su yi Hmm. a baya yi abu yi to in shi imrul gaisi gaba ɗaya zai wuce wayannan tunda duk sun ga uwar bari ayi kowane ya daga bindisa sama yana zubawa shi kuma yake bu an yi ga dodo nan amma kai nan subhanallah astaghfirullah ni yazo sai wuce su duka Fa'ada ada ada an baina saurin wa na'jat dirakan walam yadfud bima'in fa yughsalu ha eh ne eh eh a ko da garke biyu ne dutse ɗaya in ya kashe su duka Eh, tunda wannan ya samu wannan wannan ya zo shi ma ya haɗa da shi. In iya gwanintan da ya kashi kenan za shi. To kaga ai kaman an rufa mana asiri yanzu kaga da aka samu wannan masu masu zuwa da masu borsosi da yawa ko yayyaman da yawa. Kaga ba don haka ba yanzu sai an yi tambaya. An hutar da mu. Kala wato da wancan aka sa da yawa ya na dalman. su tsuntsuka yadda zama ɗaya mata ishe shi. Wa ƙala maliku, wa in arsala kalbahu in ya sake karansa ala jama'atin min at tsaye. wa nawa wahida minhuma bi ainihi fa asaba al-kalba ghayrahu fala yakuluhu tunda kaga ya riga yayi niyyar ɗaya. to niyyar daya din amma da shiru duka yi niyyar su duka da shi kenan ya ishe mu